أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جبل بياني كان قناتنا كان دون التزام تشي فصل في أفعال الرجال السابقين إذا فصل الجيل كان مرأجي مجن جاء بتكوشي دي قال أمر القيسية إن المرأة القيس جرى إلى مدى فتأته حمامه دون المدى إن المرأة القيس hakika umarnin ɗansi jawabu da ila da dajiya ga hage ya yi taho ne ya ce amma ba ta ho shi mamu mutuwa ta yi ta hane shi dunar madako ma bayan ya kai ga abin da yake nema yana cikin lokaci ne mutuwa ta yi mai amki kamar da ta shi ne gara karshen sauran sarki aiko an ka abin gane shi ne wata waka بشرت بقى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لا حكام بكي ترى فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنحضر قلت بقى صاحبي أبوك لا فكر لما رأى الدرب ليك تندي الجحية إيا كلا ربا بني ما دونه تاقو باني فقلت في أمينيسا وعيثم أن لا تبكي na hikami da kaisara za mu riski da sarkin kaisara da neman mulki wa kuntu lahu niskin abokin na shi ne umaru la tarta ainuka kada idanunka su duka inna ma dawar mahayir minkan muna tirayin ne mu samu mulki muna yin kokari iyakan mu samu mulki وقال متبوق ومتور من الملك فرد رابيل أكاوب العيس من هنزي أكاوب الهزي جميل يا سيما أيضا لي ظهور بيضا متكشف منها نعم تشيل وقام رد نفس أبي الجبر الجواح حتى حواه الحسب في من الحوا يتنفس رد أبي الجبر أبي الجبر وقام رد خير رد الجواب تنتجي حتى حواه الحسب har mutuwa ta tara shi filin karfa cikin wannan ta tara ko shi sarki da cikin sarakuna ومن أشد الكون الآدم أسقه إلى الردى إذا بإشمة الإله نعم شيك ومن الأشد إن الأشد سنة عبد الرحمن نعم قول أن العديمة مقشي نعم أتى نفسه يا درجة أنا إن الأشد نعم إلى الردى زي أنا عليك تدرني في إن الأشد شيء قول إنه إذا رجوت إلى إسمات العبادة على المكية بس يكون في زي إيكا شجاج القرون لنا في الشكورة في المكية وإذا مكية كفي دارياتي هذا الشيء كيران قولان داريا مكية جاء دي من الأشد كي واختار من من دون التي أمن في كل حمام من تبور في كل حمام تقوى بمتوى المنتبوى عن السلسوة واختر ما كاس أن يبداها مثل الأسماء أن يبداها من دون التي أمنها كما قال كي أبن يجي شيء دولة تفرنسا نعم. وقد سمعت لي يزيد أهل بيش أولا فما وحاولا ونا اقترب دولا بسيرا وقد جد به الجد اللحيم الأربة استزيد من يزيد أكتما يزيد نعم وقد سمع ذيك يا دوكك آدي بينا من جلس أول إله جل دوكك مهول نعم. بسلم فما نعم. وها بيريني با مولا ولا بيليكي با بيليك بيتي با أما أنا لا لا لا أن نحيم الأربع بالظلم نعم. مصيبة أدار رسيك جدا مدون التي رابع وما باع بالبدلة alhali aljihu wahala ta kashe biyu ma'ana ya kofar ta iya kai amma to dan ya nisa wa mutane da yawa waɗanda zamani ya wuce da su to kuma ya san shi ya tabbata mutuwa zai shi ne zai tambaya kuce hal ana bidikun min arami ila ula jara alaihim sarfu darin sadar طلالت للمكابر التي أكيده لم آل في رأسها yace hal ana bidirin shi ne na harko min arani da ula daga madaukaka karanta على ما مثل الظرف الخارجية والزامني جارب هو زامن شيء عليهم جميع سواء تكتير تريعك أني أنه رقوبة مثل يجأس المتكوبة آه، تكون مسلم الشجاع أما أزميني جدا فإن إذا المقادير تقول الله أما لا تلمسوا same mu ga Allah fi akidi da abin da na kawo ma kirki ina yi ba daidai ba. To, in ina barka sai ni samu matsala to nan ɗaliban sai tasiri a bisa agaja na yanzu yanzu ina sauri in gyara barka da nika yi to zai ci gaba da nisa mazajen da suka mutu وقد تمام إلى أوتاره فاحتد منها كل آل للسماء فطول الزباء رواية من أقابل الجو أنا من سما يأتي أمر لم يجب أن يأتي أمر hakika ya ɗaukaka in ji zuwa ga nemo hanta jinin ɗan uwa ne wani masu ta tana da yawa sai mu ɗan taka ta wato wani wata mace ta ana ce mata zabba'u ita ta da faraka ce to ta shahara kwarai da harkar kasuwanci ana na wani lokaci sai ta yi yaudara mutum biyu ne ta amurka aboki ne da mutum ne ne sun to wurin ta sai shi wanda abokin wani kashe shi kashe shi sai an yadda suke daji kuma ya rabo da cewa haɗe shi ga wanda ɗan uwa ne su so su su samu kuɗi su koma da abin ya yi kamari sai ya rasa yadda zai zai ya koma gida shi an kashe ɗan sai ce bari ya yi wani sana ya ko ya tace hanci ne tace kunne ne da baki ne sai ne wala kan ci fuskanci ita wurin ta ce ki wala ke jin da hankali ko uwan nan nuna da awa kashe. kace ina da mutum gida yan uwa ne sun kai mai haka kan hali shi kai ne haka yace kuma na kashe ne baki sun ce in nemo musu inda mai musu ba uwansu ba to shi ne ni ko saboda tsoron su kashe ni ta wajen Allah ki yi hankali don su aminci na ba ne wajen kamiyar da hali yi. Sun su ya mai da aje shi ne hanyar warke shi akwai mana wanda ya kasance ma to ana nan sanne sanne saboda abin da ya sa har tana ba shi kuɗi yana tafiya ga raki yana sau kayayyaki yana tafiya fi so to har ta amince ne da kyau sai rumen kai haya da ya sai haya ta ɗauko haya kila an ka sauka ta cikin wannan araba din wannan motocin nan na akwatima amma akwai kuma abin da ma'in da yadda suka aza akwati maza motoci maza ramuwa kawo yara kuma masu zarko da ramu ita gidan sama ta taka tinka ita ce anya ita wata waka a cimanin zamani mashuhar yau da abin da ya hamil na amsadi da alfin kwanan babu ɗan shari'a da amin rijali jikin mai ko'uda. sun dai waƙar ta ce kai ayya na ga waɗannan raƙon na tafiya hmm. na ga gina tafiya sannu sannu ayya ko indinoni ya ɗauki ko cikin ƙarfi ko dai wani abu na ne sun yi kaza kaza ko kuma zaje ne an gurfa na zanzan ne sai kan ta faɗi amma haka ta gane ba tana mamari ne yana tura sai ta fata wallahi da ba an samu ko ciniki kai. dan ta ta ɗan so ya gano sai ce ai na yanda a cikin duk dukiyarta zai baka iya da to suna hawa gidan sama sai kattan sai sun ka hito haka da takubban su sun al'adar mutanen da suna da wani zobe mai guba da tsara su da su yi kunya a ce kashe su gari su kashe kansu idan Allah ta shi ta biyu da amurna da ne da na da yanku an kasa kira da hannuna an yi da kanka ba. Na'am. Bisan ta sallah ta shi mutu kane ta kawai gare ta. Na'am. amurka shigo da sauransu sai ya ta da nan sai koma gida to shi ne wanda wanda bai tun yake ban kuma amur hakika amur ya da ila alkali ya ga nemo farko jinin nan ya da jini ne ba an ce jini ne saboda yadda yake ji da dan uwa kamar jini ne فحتى كان من هذا اليوم هو القرآن يسمى كان أدل مدوكش نعم أنا سعودي كامية وكان maganar gaba ya sabkar da gaba a kasar muka ga tilas muka ga ran sarauta kuma alhali ta ta yi zama mune ta ga dangantawan nauyin jai allon sarari a alamar da suka munta ba a jikin cewa ma'ana matsakaiciya ce babba sun ta kare والصيد فعل به همته وسارنا أبعد شأن المرتمى وجرى الأحبوس كل الناس أن يحصل من جمدان مخراب الدنيا kuma shi kuma ne da aka samarta su misalin da mafi himma da ta aika turiye da shi kama sai da yan mai abba da mahimmi sun sha'awar murtama kuke abin kuka kawa wajen ra'ayin kan faɗa ma habusha habusha na wani mutum kuma mai ruba na ki an mai kashewa kuma nan na wasan mai saukar addama mutum mutum shi mai kunki mini zan tare maka daga gaske يصدقون فشي نعم. لكن من الجلدان القرابة نعم. ثم ابن هند أشرت في رأله يوم قوارة تميما بالسلام نعم. ثم ابن هند سلم الهند أشرت نيرانه يتوتين سن زوجيا تميما تميما بالصلاة كولا يوم قوارات نيرانه يكن قوارات يا خمس وشان نعم بدي أوتي فلن يأتي ما أمتي إلا تحداه رجاء فالسمع يجي رب ربي دي أبوك يعني هو زي زي لك أنت إنك تكون بشريعة على شغلة بكيو كيشي شنو السياسة ينسى أمها يلازم بالتجارة رهمة همتها ما أتكلم من تبع جبتها من بعد نعم. إلا هاتي رجاء أمها تاتو تحداه تحقر جلاسي sama ya ɗoyi shi yake tsammani ala baiti duk sa'ad da tashi wani abu sai wata zuciya ta tsirawa ta nuna mai ta tsaye shi ko sabu to lalle sai sai ya aikata wannan abin idan shi siyar forward ne duk abin da tashi zai yi babu wani magana ce wannan shi Allah ala baiti alhamdulillah